muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi kan daidai babi na tamanin da tara insha Allah kuma shine darasi na tara a yadda na faɗa in yayu insha Allah za mu kwatanta sauke littafin a yau insha Allah ta'ala saboda akwai addu'o'in da babu wani buƙatar tsawaita magana sun shafi abin da ya shafi aikin haji da umura ne to in aka fassara su aka wuce ya wadatar insha Allah ta'ala don haka zan takaita dogon bayani mu takura karatun insha Allah ta'ala tare da kuma ambatan duk abin da ke da muhimmanci ba zan wuce ba insha Allah sai na ambace shi insha Allah ta'ala ka arama sai ka shirya na'am yau da goma ne ko to darasi na goma insha Allah ta'ala na nan cin tara ko jiya ne tare yau darasi na goma jaza kuma jazakumullahu khaira kuma zadakumullahu ilman wa imanan wa ikhlasan na'am za mu tashi babi na 89 insha Allah ta'ala sai a shirin karatu sosai ko sai mu dan gaggauta a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام ala rasulillah, الله قال المؤلف رحمه الله آمين الدعاء لمن قال إني أحبك في الله الدعاء da zaka yi ga wanda ya ce maka ina son ka don Allah idan musulmi ya kalle ka ce ina son ka don Allah hadisi riwaya na Imam Abu da Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ya inganta a juz'i na uku hadisi na 965 ce sai ka ba shi amsa da cewa a ahabbaka ahabbaka alladhi ahbabtani la ahabbaka alladhi ahbabtani la ahabbaka yasoka alladhi wanda a ahbabtani lahu so ni don shi ko a ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani la ko a lahun ahabbaka a alladhi ni fihi duka wannan ya inganta zaka duk wanda ya ce ina son ka don Allah sai ka ce Allah da kake sa don shi ina roƙon ya soka wanda ta ce an sa da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayar ga wanda ya ce ina son sa don Allah na'am babi na 90 addu'a liman arada alayka mala addu'a da ake yi ga wanda ya baka kyautan dukiya wanda ya baka dubu biyar dubu goma dubu ashirin ga duk wanda ya ma kyauta ana so ka bashi amsa da cewa meye barakallahu laka fi ahlika wa malik barakallahu laka fi ahlika wa malik wannan hadisi na imam bukhari ne tare da fatihul bari juz'i na hudu hadisi na 88 sai ka ce barakallahu laka Allah ya maka albarka fi ahalika a cikin iyalanka wa malika da dukiyarka kamar yadda ibn auf ya gaya wa ainihin sa'ad bin rabi'a radiyallahu an yace lakin dullani ala suq nuna mun hanyar kasuwa so ga duk wanda ya ma kyauta zaka masa addu'a da barakallahu laka fi ahlika wa malika babi na 91 Addu'a لمن أقرض عند القضاء Addu'a liman أقرض عند القضاء ga wanda aka ba wa bashi idan ya zo biyan bashi ana so yi addu'a hatta bashi idan ka ci zaka biya bashin to in ka zo da dukiyar biyan bashi sai yi addu'a da cewa barakallahu laka fi ahlika wa malik barakallahu laka fi ahlika wa malik إنما جزاء السلف الحمد والأداء إنما جزاء السلف الحمد والأداء wannan hadisi riwaya na Imam an ne da Ibn maja Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sai Ibn Majah juz'i na biyu hadisi na hamsin da biyar. sai ka ce wanda ya baka kyautan duki wanda za ka biya bashin da ya baka sai ka ce barakallahu laka Allah ya maka albarka fi ahalika a cikin iyalanka wa malika da dukiyarka ma jaza'u salaf lalle sakamakon bashi ga duk wanda ka bawa bashi as-salaf a wurin shine bashi sakamakon bashi shine alhamdu ayi godiya ga wanda ya bayar wal ada kuma a biya shi bashin duk wanda ya baka bashi a biyu yake bukata na farko kamar godiya godiya ya kunshi addu'an alkhairi na biyu kuma ka yi kokarin biyan bashin da aka baka mafhum tayyib babi na 92 du'aul khawf min ash-shirk du'a da ake idan mutum yana tsoron yin shirka kana tsoron kada shaidan ya maka wayo ya bata maka aikinka ta bangaren yin babbar shirka ko karama babbar shirka yi wa Allah tarayya da wani karamar shirka shine yin aiki ba don Allah ba hadisi da Sheikh Muhammad Nasir ingana cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na farko hadisi na 19 fiyayyen halitta yace zaka ce اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم take wa astaghfiruka lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam sai ka ce duk lokacin da kake son Allah ya kare ka daga shirka ya zama daga cikin addu'o'in da kafin maimaitawa shine Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka an ushirika bika na maka tarayya wa ana a'lam alhali na sani a duk abin da zan yi tarayya ina sani Allah kada ka bani ikon yi wa astaghfiruka ina neman gafararka lima la a'lam cikin abin da na maka shirka ban sani ba wanda na sani Allah kare ni wanda ban sani ba ya Allah ka gafarta mun idan nayi sai babi na 93 insha Allah addu'a liman qala barakallahu fik addu'a da zaka fara ga duk wanda ya maka addu'a yace barakallahu fika Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarka sai ka ce masa me wa fika barakallah wa fika barakallah wannan hadisi shi ma hadisi ne na ibnu sunni rahimahullahu ta'ala cikin alwabilu sai ibn ibn al-qayyim juz'i na a shafin 304 cewa duk wanda ya ce maka barakallahu fika sai ka ce wa fika barakallah a cikin ka ma muna roƙon Allah ya maka albarka a rayuwarka muna mika kokon bara muna roƙon Allah ya albarkace ka mafhum tayyib babi na 94 du'a karahiyati tiyara addu'a da ake yi idan kana tsoron kada camfi ya bata ma aiki don idan mutum ya saba da al'ada ba karatu camfi na bata shi a ce in ka fara aihuwa da namiji kaza zai faru ya mace kaza zai faru idan kai aure sai kai hatsari kaza ne idan za ka yi tafiya kaga kaza to kaza ne wannan shine camfi bi ma'ana a manta da cewa Allah ke kaddara ababe sai mutane su dauka wayansu ne a ce kawai kayi aure ka samu jarraba sai a ce matan mai farar kafa ne ko za ka yi tafiya tukuna sai ka je ka yi harbi ka ga ina kibo za ta fara faduwa to al'ada na karantar da camfi so in kana tsoron kada camfi ya shiga cikin aikin ka dalilin sabo da al'ada ko jahilci ko shirka sai ka rika karanta wannan addu'a da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sahiha juz'i na uku hadisi na hamsin da hudu da cewa Allahumma لا طير illa طيرك Allahumma لا طير illa طيرك ولا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك كتي اللهم يا الله لا طير باب تنفي إلا طيرك في أبن دك هكنت ولا خير باب الخير إلا خيرك في الخيرنك ولا إله غيرك باب أبن بوتا دك سكيا سيكي سبحانه وتعالى babi na casa'in da biyar du'a'ur ruku addu'a da kake idan za ka hau abin hawa jaki ko doki ko raƙumi keke ko mashin ko mota ko jirgin sama lokacin da kake hawa sai ka ce بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه innahu la yaghfiru dhunuba illa an wannan hadisi na malam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi ne Allah ya gafarta musu babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sahihu Tirmidhi juz'i na uku hadisi na 156 insha Allah idan kawo abun hawa kana hawa ko a lokacin da kake niyan hawa sai ka ce bismillahi da sunan Allah alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah ladi tsarki ya tabbata ga wanda sakhara lana haza ya sawwake mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrinina ba mu kasance kamar masu iko akai ba in ba don Allah ya bamu ba wa inna lalle mu ila rabbina zuwa ga mahalicin mu la munqalibuna masu komawa ne ko ba zade ko ba jima alhamdulillah godiya tabbata ga Allah alhamdulillah godiya da yabo ga Allah alhamdulillah godiya ga yabo tabbata ga Allah Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma subhanaka Allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni lalle ni zalamtu nafsi na zalunci kaina faghfir ka gafarta min fa innahu lalle da lamar yake la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi sai kai Allah subhanahu ta'ala babi na 96 du'a ustafa. addu'a da ake yi yayin halin tafiya idan kana so kai tafiya wannan na hawa abun hawa ne bayan kawo ka kama hanyar tafiya daga nan zuwa Maiduguri zuwa Kano zuwa Gombe zuwa Adamawa a'a ka kama hanya ne a cikin jirgi daga nan zuwa Saudiya a'a zuwa Misira a'a zuwa Amerika a'a zuwa kowace ƙasa ka samu kanka a halin tafiya za ka yi tafiya daga gari zuwa gari ko a mashin ko a keke ko a doki ko a raƙumi sai ka karanta addu'a da cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa inna ila rabbina lamunqalibun يشركون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وسوء المنقلب في المال والأهل idan mutum ya hau abin hawa ya kama da fiya ya ce Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin sarki ya tabbata ga Allah da ya sauke mana wannan wanda in ba dan saukin sa ba mu da iko akai wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu zuwa gare shi masu komawa ne Allahumma ya Allah inna nas'aluka lalle mu muna roƙonka fi safarina hadha a cikin wannan tafiyar namu albirra nagarta wa taqwa da cikakkiyar biyayya zuwa gare ka na takawa wa min al'amali muna roƙon aiki matar ba wanda za ka yi da shi allahumma ya allah hawwin alaina safara allah safarana hadha allah ka sawwake mana wannan tafiyar namu wa tiwi anna bu'uda allah ka takaita mana ratan tafiya din allahumma anta sahibu fi safar ya allah kai ne abokin tafiyar mu kai ne sahibin mu a tafiya wal khalifatu fil ahal kai ne khalifa akan iyalanmu mun bar maka kula da su a gida Allahumma inni a'udhu bika min wa'afa'is safar ya Allah ni ina neman tsarinka daga ainihin wa'afa'is safar wato wahalan tafiya wa ka'abatil mandar Allah ka kare mu daga munin abun kallo duk abun kallo mai muni da zai faru gare mu a tafiya ko dawowa Allah ka kiyaye wasu ilmun qalab Allah ka kiyaye mu da mummunan dawowa fil mali a dukiya wal da iyalai wa idza raja'a qala hunna idan yana dawowa kuma zai faɗi wannan kalmomi wa zada fihinna kuma sai yayi ƙari da cewa aibun aibun ta'ibun ta'ibun abidun abidun lirabbina hamidun lirabbina hamidun wannan hadisi na muslim ne juz'i na biyu hadisi na 998 sai ya kara idan ya dawo bayan addu'an sai kara da cewa ayibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu ibada li rabbina ga mahaliccinmu hamiduna muna masu godiya da biyayya zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala babi na 97 du'a dukhulil qaryati aw al balad addu'a da ake yi yayin shiga cikin alqarya aw al balad ko gari in zaka wuce gari ko kauye ko da akan hanya ne in dai gari da ake rayuwa ne sai kai addu'a da cewa اللهم رب السماوات السبع وما أضلل اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرينا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها وخير ما فيها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر أهلها وشر ما فيها وشر ما فيها Sheikh bin Bas Allah ya ji kansa ya inganta cikin Tufatul talatin da bakwai idan ya zo zai wuce gari ko zai shiga garin ya iso garin da ya iso ba nasa ba sai ya ce Allahumma ya Allah rabbas samawati saba wanda ya halicci sammai guda bakwai wama azlalna da abun da sammai bakwai suka yi wa inuwa wa rabbal ardina saba da kuma mahalikai ne mahalicin kasai bakwai wama aqlalna da abun da kafashe bakwai din suka rike imma na ruwa imma na tsirrai ko na abu mai kama da haka wa rabba shayatin kai ne mahalicin wa ma abdalla da abun da suka aiwata na batar da mutane wa rabbar riyah ma zaraina kai ne mahalicin iska da kuma abun da iska ke wanzarwa duk abun da take wanzarwa kai ka halicce shi ko na photosynthesis ko abu mai kama da haka as'aluka khaira hadhihi alqaryati ina roƙonka alkhairin wannan alqarya wa khaira ahliha ina roƙonka alkhairin ma'abota garin wa khaira ma fiha da kuma alkhairin da ke ciki wa a'udhu bika min sharriha ina neman ka daga sharrinta wa sharri ahliha da sharrin ma'abodanta wa sharri ma fiha da sharrin da yake cikin wannan gari din babi na 98 yau gwagware sun huta kenan du'a kawai karatu ake go da zai labari mu samu gaba ne ko kadan du'a udkhuli suq du'a udkhuli suq addu'a da ake yayin shiga kasuwa wannan na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i gaba daya da idan ka karanta ta lokacin shiga kasuwa da ikon Allah dalilin karanta ta ana kankare ma kurakure guda goma ana baka lada goma ana ɗaukaka darajar ka sau goma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka duba wai shiga kasuwa ma da addu'arta kasuwa ne central market ne wunti market ne a shopping complex ne a supermarket ne duk inda aka ce kaya ake sayarwa sunansa kasuwa in ka karanta wannan sai Allah ya sa ka shiga lafiya